kaga sun baki na zai iya cewa da na sauran jama'a ba za su isa irin godiyar da za a maku sai dai addu'a muke kawai Allah sa a samu ire iren ka guda ko da biyar ne wanda za su taimaka ma al'umma wato malam dukiya da kake gani ba wai ana samun ta bane saboda mutum shi kadai da iyalansa su gado wato ya dace a ce an taimaka wa rayuwar sauran al'umma kuma iya ladan da zaka samu da rabanka shine na wannan taimakon da kai wannan ba komai bane je ka kawai amma ina tambaya ne. nan ne asibiti a ƙasa. Sai ana tudu. To shi kenan mun gode. ka gani akwai abin da ke sauke kai wanda ban taɓa sa wani yayin ba kaga wannan matan da suka tafi ita wannan mai hijabin ina so ka bi su ka je har asibitin da su je idan ka je kuma ka zauna ka jira su ka bi su har gida ina son komai game da ita su san sunanta komai game da rayuwar ta na so to Allah ba kai ko ba kar ka dawo je hello Hamza, ka zo ka same ni eh. A ina asibiti ne nan eh. Asibitin Sabo eh, ka same ni nan. Ka Kai aikin da na umarce ka, saura cika. Ina jin karanka da ko da yaushe. cikin bukatunka nake domin na biya maka ka ce a gadon kai suke ko sannan kuma tare da iyayen ta guda biyu suke shikenan yanzu zan je in shirya ka kai saboda aiwatar da wani kudiri da nake da shi a kanta wurin ka dade an jira ka waje addinin musulunci ya shara'anta saboda abu nake nema a wurinka tunda ni ne mai nema ya kamata a ce na yi tattaki na zo idan har ka bani dama sai in ci gaba alhamdulillah wato na ji daɗi da lafuzanka suka fara zuwa kunnuwa na da magana dangin shari'ar musulunci wannan ya nuna za mu samu kyakkyawar fahimta a mu. magana ne akan 'yar wurinka ƙwarai da gaske fari da kenan ita tun da ƙarƙashin ka take kai ke da iko da ita gurin ka ya dace in zo nemi izini kafin in je in same ta bai dace a ce na je kai tsaye na fara tsaye da wata magana da ita ba tarar ka min izini to shine nake so ka bada dama idan har wannan dama baka ba wani ba haka ne wato gaskiyar lamari mun yi alkawari ba za mu ƙara nema wa fari da mijin aure ba ita ya kamata ta kawo mana wanda take so kuma za ta aura yanzu shawara ɗaya da zan baka ka je ka same ta ku daidaita akwai labarai masu yawa a kunnuwanta akwai labari mai yawa a bakinta wanda in ka ji ko su baka damar tsayawa ko kuma ka rabu da ita Allah ya tabbatar mana da alheri. a Yawa. Sai da gida ko? Masha Allah. Farida! Farida! sun tafi. Allah dai sa baka yanke hukunci kai tsaye ba. A'a. Shi fa mumini so ɗaya yake sa hannu a ramin maciji. Ke ma kin san ba zan ƙara aikata wannan abun ba. Wata magana ce mai ƙarfi na zo da ita wanda bai kamata ki fara ji a wani wuri ba sai dai ki ji daga gare ni. Ina sauraron ka Farida mu iyayenki ne kuma har yanzu muna da damar da za mu zaɓa miki mijin da ya dace da ke. Sai dai bisa la'akari da jiya muke yi wa yau taka tsantsan. Don haka za mu ba ki dama ki zaɓa da kanki. Ƙwarai da gaske hakan ba kuma yana nufin ki bijirewa wasan ra'ayin mu Hakan ba iya nufin ki aikata wanda za ki aura abin da kika ga dama. na tabbata wannan ba zai taɓa kusan mun da tunanina ba sannan kuma na san ba za ku mun zaɓi mara kyau ba ba za ku taɓa cutar da ni ba to kuma in allah ya so ya yadda ba za ki sake wahala akan neman mijin da za ki aura ba wani bawan allah ne wanda alamu sun nuna kyawawan ɗabi'unsa bai yadda ya zo wajenki kai tsaye ba shine ya zo waje na neman izini ni kuma na ce mishi to ya jinkirta har sai na yi magana da ke na ji daɗi da kai ba hankalinsa kuma na gode da ka bani wannan In insha Allah a kowane lokaci zai so ina mishi marhaba da su to yi kyau amin Okay, ready? na gama tsare-tsaren komai na kamfanin sai ka je ofis sai ka duba ka ga yadda za ka bullo kwangilar ba damuwa in Allah da na tabbatar maka da cewa komai zai tafi da ake bukata yanzu na fita zan sa ma'aikata na su fara duba komai da komai ban da matsala game da kai don na san duk abin da nake so za a same shi sosai insha Allah har za ka tafi ne eh ka san ya kamata in je saboda in shigar da sauran bayanan a fayil a fili ورم ونتيجة آمين. السلام عليكم الهجي alhaji wannan wace irin damuwa ce haka da har ta mai damun kai kurma a halin da kunnuwanka wallahi wata damuwa ce wadda ta kasa hana ni daina rayuwa a cikinta sannan wata damuwa ce wadda kai kanka idan ka santa ko ka ji labarinta za ka koyi bayana saboda ta kama habazin rayuwata to wato babu wata damuwa da Allah ya halicci dan adam tare da ita sannan kuma babu wata damuwa da dan adam ba zai iya cire ta a zuciyarsa ya rayu ba tare da ita ba don haka ina ka da ka cire wannan damuwa a cikin zuciyarka Iyaye na masa kusa ban da wani damuwa kusa wannan dalilin shi ne yasa kullum kake gina cikin damuwa domin idan ban yi tunani ba ba da wata hanyar zan ɗebe kewa Allah sarki A idan kana tare da ni kana da kowa ni abokinka ne amininka ne kuma shakikinka don haka ina tare da kai da daɗi babu daɗi salamu alaikum salamu alaikum assalamu alaikum yau sannu mama ina yi ina gajiya wai ana sallama da farida a wajen ka ce tana zuwa farida farida na mai na ji na same ta wai tana fito to shi ke na madawa na gode ko yawa ngona Ja. Ja. ja. Ana sallama da ke a ƙofar gida. Ki hanzarta ki je, ina ga wannan mutumin da ya zo ne ni izinin ganawa da ke ni. Assalamu alaikum. Kar dai in yi tunanin kai ne ka zo waje. Menene alakar tambayan taki da kuma zuwa na gurinki? Abin da yake danganta bincike da bukata, bukatar hakan nake so in sani wajen wa ka zo. Wato gaba ɗaya kalamanki suna cike da rashin fahimta. Da kuma sun buɗe min wata hanya wadda ya kamata a ce ƙofar taki sai kin buɗe ta kin gane da ni. ya a ce dan adam yakan iya koma baya goge wani al'amari nasa ya na koma baya na goge zuwa wajen babana da kai ya zan iya goge tsayuwar da kai a kofar gidan nan namu da ya kwana yisa wani irin sani kika yi ma a ina kika sani da har kika samu wannan bakin hoton a kai na haka idan baka sani ba ina so in sanar da kai wani abu ina so in ce maka ban yi maraba da zuwan kofar gidan nan kuma da na san kai zaka zo wallahi ba zan fito ba iska bata bani dama da zan iya fahimtar da ke cewa eh wurin ki na zo ba ban san ka ba kuma ba na so in san mai matsayi irin na kuma ba na maraba da bibiyar mutum a rayuwata mai kuɗi irin ka saboda ma kada ma ne kwaɗayin arzikinsa ko kuma ya bani wani labarin ma da zan yi sha'awarsa Dan Allah yi min cikakken bayani saboda ki fita da ni daga cikin wannan rudan da kika jefa ni. Ko saki ka ka saka in yi. In dai shi ne buƙatar ka ba zan zage ka ba. Balantana ma ka san wani labari a kaina. Ina son ka sani ka daina wahal da kanka a kaina kawai ka kama hanyar kai tafiyar ka. zo kina kuka? menene mai dukiya ne, mai kuɗi ne. fara. mun miki alkawari a iya rayuwar ba za mu taɓa miki tilas ba. Mama, kada ya ce kina san shi. Kar ki sa ran shi abin da kike so. Ko da zai iya zama sanadiyar mutuwa ta. Ki dai tunani har ki ga abin da zai dace da ki a <laughs> Kuma kada damar da muka baki ya hana ki ganewa kanki abu mai kyau a rayuwarki. ce dan adam ya kan iya koma baya goge wani al'amari ya na koma baya na goge zuwa wajen babana da ya zan iya goge tsayuwa da kai a kofar gana na da kwana yi sa bai kamata na damu da ke ba amma ina buƙatar sanin da ya sa za ki tsaye rana ta farko da ke fara ina buƙatar amsa me yasa ba ta so zuciyanka akan abin da ba ta samu ba har abada kake san tsorata riga kallon kaina a matsayin wata halitta wacce ba ta samu rahama ba ban gane abin da kake nufi ba ali ba rahama nake bayarwa ba to a dole dora tunani na akan haka saboda abin da ke faɗi kai a jinsin halitta kai wani irin jinsi ne mace ne ko namiji namiji mai arziki ne ko talaka ina da rabon asiri daidai gwargwado ka dai ce kenan mai tarin dukiya ina da dukiya alhamdulillah to ka ji dalilin da yasa kenan ba na son ka dalilin da yasa na tsane ka kenan dalilin da yasa ba na daraja kyautar zuciyarka dalilin da yasa nake gani kamar a yanzu ka zan min sabuwar takura a rayuwata da har ka tambaye ni irin waɗannan abubuwan na gaya maka me yasa ba za ka iya kyale ni ba za ka iya rayuwa da wacce ba ta son ka za ka iya rayuwa da wacce ta tsane ka ya kamata ki sanar da ni dalili saboda kin sa ta tana katantanwa a waje daya. ki fayyace min gobe ba na son a ciki. tsakanin mai dukiya kamar tsarki ne da na najasa don haka kada ka sake zuwa wajena ba na son ka yasa na tsaye ka kenan dalilin da ya sa ba na da kyautar zuciya akwai wani darasi a labarin sabina wani dalili mai karfi anya ba wata matsala ba ce mai ƙarfi ta tsaka. Tabbas wata damuwa ce ke ƙoƙarin faruwa. Na so ta bani dama. Amma abin ya gagara. Sannan kuma na lura cewa wato abin da yake damun tsarai ya sa tana kallon masu kuɗi a matsayin kashi a gabanta. Tabbas yadda na san dalilin Farida da kuma ciwon da ke cikin zuciyarta shine babban dalilin ta na ƙiyayya. ga na yi kokari taimun bayani amma abin ya gagara sannan kuma hirar da muka yi ya samu kwanto da kuma suwasi wanda ke wanda damuwa wato ba kai kaɗai ba ne duk wanda ya samu labarin farida da dalilin ta na kiyayya ga masu kuɗi da ta yi matukar bai dube ta a baibai ba zai dalilin ko ne dalilin ta dalilin da ke cikin ra'ayin farida dalili ne da ba za mu iya faɗa maka shi da bakin mu shi ne dalilin da ya jawo mana rashin kwanciyar hankali a gidan nan kuma shi ne dalilin da ya hana mu nema mata da ya dace ta kalla kuma ta aure. kwarai da gaske mun ɗanɗana wa fari da ɗaci mun kama hannunta mun jefa ta a wata duniya mai cike da baƙin ciki da takaici wannan dalilin ne sa mu kaurace mu sama mata wani waje muka bari ta sama da kanta ban san me yasa ba ko dan saboda na kamu da santa ne da kyawawan ɗabi'unta kuma da hali da na gani sai na ji kawai damuwata ta zama damuwata da za ki daure ki ba labari ka yi haƙuri ba zan iya gaya maka dalili na ba na riga na saka shi a cikin raina dama a ce kai talaka ne don uwana mai rufin asiri da zan iya faɗa maka amma kai mai arziki ne ko da na faɗa maka labari na ba zai taɓa tasiri a idanka ba Wato tun farkon haɗuwata da kai na ji Allah ya samu sanka. Shi ya sa na yi ƙoƙari na buɗa maka kofari da za ta sanar da kai abin da kake so ka sani. kaka da ba. Wato rashin ƙin gaya min labarinta ba wani abu ya ƙara ba illa kwaɗayin sani ne labarin. To na ƙoƙari za ka yi a inda za ka zo kai ta fama daga ƙarshe kuma ba a yi nasara ba. wato baba abu mai muhimmanci shi ake boyewa kamar yadda fadi take boye labarin ba mamaki idan na samu labarin nata zan samu wani ƙarin darasi a cikinsa gaskiya ne na tabbata an ka ji dalilinta da kuma dalilinmu na ƙin tirsasa mata auren mai arziki to za ka yadda kamar yadda waɗansu mutane suke zargin mu cewa mun kasa yi wa 'yarmu tarbiyyar da ya dace. Idi abu ɗaya nake rubuwa gurinka, ka ba dama ci har zuwa lokacin da Allah zai samu fuskanci na baka dama tun farkon zuwan ka na baka dama kuma yanzu ma ka yi kokari izinin lahi abin da ban gane ba shi wai a ce akwai wata halittar ya mace a doron ƙasa da za ta ce ba ta san mai kuɗi dalilin da yasa ni kaina kenan na zagi damtsi akan lallai lallai sai na ji menene hujjarta ah to ni ma ba za ka banna a baya ba zan so mu je da kai nima in ga wannan baiwar Allah ido da ido amma ah, kuma yanzu wato mamakin da nake yi shi ne shin kana ganin wannan ko ra'ayin nata ya shiga zuciyarta me yasa kake kokonto wato abin da sana faɗi haka shine a duk halittar mace kashi casa'in da tara da ba sa iya ɗauke ido akan mai kuɗi sannan kuma kashi saba'in daga cikinsu idan har kana da kuɗi to za ka yi saurin ɗaukan hankalinsu sannan kashi talatin ko arba'in daga cikinsu kuma idan suna soyayyar gaskiya tsakaninsu da wani idan har ka zo da kuɗi to za su iya sai da zuciyarsu su sai da wannan soyayyar su bi ka dan kana da kuɗi to amma kuma sai gashi a ce wannan tana jinsin ya mace ta ce ba ta son mai kuɗi kawai haka ne amma abin da zai ɗaure maka kai shi ne idan ka tsaya ka kalle ta ka kalli idanuwanta za ka yi mamakin dalilin sa ta halarci wannan tsanar ta ɗora a cikin zuciyarta sannan kuma za ka yi mamakin mai hujjata. lallai wannan al'amari ya kai ya zama abin mamaki da ita na kwana a raina ko tsawa na kasa yi sai juye juye nake sannan kuma sai na ji na ƙara kwaɗayi in sake ganinta sannan in ji labarinta in ji kuma menene hujjata na aikata haka to gaskiya ina ganin wannan hujja ta taku da ni za a ji kara ganin yaushe za mu tafi gaskiya ba zai ba ku labari farida allah maɗaukakin sarki yana ɗura wa kowace halitta da ya halitta irin ƙaddarar da take bibiyar rayuwarta kuma yana yin hakan ne ba wai don bai ƙaunar halittarsa ba ne a'a face dai kawai jarrabawa ne Allah yake dora wa bayinsa mafiya alkhairi daga cikin su kuma su yarda da kadar su yarda cewa shi ya dora musu kuma ba wanda zai iya sauke musu sai kuma shi kar wannan abu da ya faru a rayuwarki ya sa ki gaza ko ki sare a rayuwa a zuciyarki ki yarda da kaddarar da Allah ya dora miki kuma kar ki ɗauka rashin faɗin labarin ki gare mu shine amfani a tattare da ki ban danganta labari na da Allah ya hana ba da shi ba kawai ra'ayi na ne shi ya halicci ra'ayin da muke amfani da shi kada ki damu a kowane labari da kike gani akwai darasi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada boye ilimi labari na ba ilimi bane labari na ba komai a cikin sa sai bacin rai da cin amana ya kake kallon da na sani cin amana a matsayin ilimi ni da iko in tirsa sake ke abin da kake so kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba ki daidai gwargwadon ikon aiwatar da rayuwar ki da ke so amma ni da abin da ke tunani shine idan har kika sanar da ni labarin rayuwar ki ba mamaki akwai wata muhimmiyar rawa da zan iya takawa a ciki kar kai tunanin zaka iya taka wani rawa a rayuwata Yauwa farida na tunanin a nauyin da yake kaina wanda na ɗauka nauyin nan kuma ya daɗe a zuciyata ina son in sanar da ki amma ga tafiyar nan ta mun ka amma na miki alƙawari daga zaran na dawo zan sanar da ki kada ka da buri a rayuwar kullum za ka tafi za ka tafi za ka tafi ka dawo za ka yanzu daga nan kenan idan ka tashi tafiya za ka yi to ya zan yi tunda kin ga tafiyar nan da tana ɗaya daga cikin guzarin samun rayuwata haka kuma Allah ya zaba min sai dai in gode mai da ya zaba min irin wannan kaga dan Allah ka gaya mu idan ka tafi wallahi ka gaya mu baka bani cikin wani abin da yasa ba zan sanar da ke ba abu guda ɗaya ne saboda kin ga yanzu idan na sanar da ke ni in na tafi zan je can ina kokonto amma na miki alƙawari tunda tafiyan nan ta kwana biyar zan yi daga zaran na da ba zan bi ko ina ba da rid gidan ku zan zo kuma zan sanar da ke komai ko shikenan Allah da rafi mu je kira ka masoyina na farko a duniya gidanmu na bayan layinsu mahaifin shi ya rasu ya bar shi da mahaifiyarsa tare muka yi makaranta da shi tare muke zuwa yawo da shi tare muke komai da shi amma bai bayyana masoyiyarsa da wani ba Assalamu kuma assalamu alaikum. Shara ne ke daga ina haka? Wallahi kuma daga wajen Malam Ahmadu. Har yanzu magana aikin ne da fatan an dace. Har yanzu muna nan muna kokari. Wallahi ni an nagaji saboda shashan ma ai sun fara da shi ba. Haka Allah yake tsara komai nashi. Don haka juriya zama wajibi a kanka ba ma kai kaɗai ba har da ni. Ai ba ni kaɗai ba har da Farida saboda da ita muke neman wannan aiki safa da rana dare da yamma. Ni kai kaina ban cika so kina jera kanki akan wahalar neman aikin nan ba Farida. Da kin bar shi don shi namiji ne zai iya jurewa don neman aiki. duk abin da hashim zai yi ya kamata ni ma in saboda in nuna yanayin mu da shi sosai ji nake tsakanina da shi kamar uwa ɗaya uba ɗaya muke ni dai addu'a ta ɗaya ce Allah ya tabbatar da wannan shakuwa taku daga 'ya'ya har jikokin ku sai ka ci za tafi eh jira nake zuwa dan anjima kaɗan idan an dan gama ruwa ba sai mu tafi ba saboda kin gani ma ba na son a ce ba na son a ce na yi dare ko a duk lokacin da muke tare da ta baka da buri iya ka ci ka ka ko musu ina Farida, ba ni da wani lokaci a rayuwata da ya wuce lokacin da za a ce na kasance da ke. Domin wannan zaman da muke muna hira ba abin da ya fi mun shi daɗi a duniyar nan. Dare da rana, safe da yamma. ruwa da Farida, akwai wani lokaci, akwai wata rana da hasashe na za su kasance gaskiya. Kin san wani lokaci ne? Lokacin da za a ce da ni da ke ga manan a ƙarƙashin lema ɗaya, lokacin da za a ce daidai da sakon ɗaya ba za mu raba ko da yaushe muna tare zai? Racci Allah ya sa gaba. Wanda zai ce min idan ya dawo zai faɗa min abin da ke cikin ransa kafin ya dawo wasu matsaloli suka turfafi rayuwata Nawa ne kuma? Ba a bukatun kuɗi. Saboda me? Ba sai da kai kuke yi ba? Aikin mu kenan sayarwa. amma ke dai ba a buƙatar kuɗin ku amma ma da ya kamata ka fahimci ba a wasa da sana'a kuma ka kuke sana'ar nan ba haka bane an riga an biya ni kuɗi na tun kan kuɗi malam wannan fa ba daidai kake yi ba wata ila dai akwai inda aka biya wa amma ba mu ba saboda mu ba mu san ko a yanzu ba ko kin san wannan sai da aka tantance ni game da duk wani abu da ya dantantanci shagon nan kana na zama kashin shagon nan kin gane dan har ba ku bane ba zan ce ku bane kin gane ko look wai waye ne wani eh to ya sanar da ni cewar in kuna so in kuna so ku san waye shi in nuna shi in ce gashi can a bakin sa. Salamu alaikum. Barka da rana. ‘Yan mata barka da warhaka. Kuna lafiya? Kaman kai ne ka biya mana kuɗi da muka sai kaya a shagunan ko? <laughs> Ba na yi kama da shi bane. Ɗaya daga cikin manyan yara na ne wanda na umarce su da su yi hakan. Shi ne suka yi muku. Ba ni bane. Ni kawai abin da na sai a yi shi ne. a ba ku kaya kuma kada a karɓi kuɗin sannan kuma a ƙara muku da duk abin da kuke so yanzu dai a taƙaice dai kawai dai a ce kai ka biya kawai na ce miki ba ni na siya muku ba ni na ce a ba ku that's all kaga wannan ma ya nuna mai cewa wannan su fasto din na <laughs> ashe kin gane kwarai da gaske wannan su fasto ga baki ɗayansa yana ɗaya daga cikin guda hamsin da suke watsi a cikin wannan jiha ta duka mallaki na ne sa'annan kuna da cikakkiyar dama kowane su fasto idan kuka je ku karɓi kaya ba tare da kumbiya ba don nawa ne kai hakuri alhaji wannan dawa mu zai amfani a kanmu saboda mu kaɗai za mu dinga murarta kai kuma me yasa kayyaka a rayuwa da za mu maka <laughs> <laughs> yan mata ke ni ko nake da babban rabo akan wannan ko lokacin ku da na samu muka tsaya da ku muke wannan tattaunawar ni wata dama ce a gare ni kuma wata sakayya ce a gare ni wadda dama ce da zan sha wahala ban same ta ba na kuma same ta a wurin sauki to shikenan mun gode Allah ya saka da alheri za mu ci na tabbata ba a motar kanku kuka zo motar haya ne idan ba za ku damu ba da Allah ka yaƙuri amma gaskiya ba za mu shiga motar ka ba za mu je ma mota haya a dole da mu dole da mu zan so ku hau in kai ku gida ya kike faɗa ba rage muna hanya ci ziba. ba me yasa ke irin wannan abu ne ya sa ake da ganin mutum kawai sai mu tashi mu shiga motar shi haka ake yi ni ba mutuncin mu bane in ka shiga ban gana ki ba shiga ni amma zan iya taka da kafan tafiya ta kun ga ko shi yasa mutane suke surutu a kai bai kamata ki yi da wannan abu zo ku shiga Let's go. ta na ji daɗin haɗin kai da na samu daga gare ku sannan babban abin takaici shine tun daga su pastor da na ɗauko ku kuka bari nake ta surutu babu wadda ta ce da ni ƙala daga cikinku wannan abin abin mamaki ne gashi har na kawo ku ƙofar gidan ka duniya ce abin tsoro ɗauka ma daga ɗauke zuwa za ka sai da mu mu je ka yanka mana kai amma sai kuma gashi Allah ya sa kai mutumin kirki ne ka kawo mu gidajen mu da farko dai sunana Farida kuma sunana na da kyau wannan sunaye na ku ya mun daɗi to a takaice ni sai nake ganin kamar ko ban faɗi sunana ba ya kamata a gane ni ta irin siffar da Allah ya mun sunana Alhaji Jazuli mai gwalagwalai ko kuma ku ce general jazuli mai gwalagwalai general jazuli mai gwalagwalai warai ni ne ba mamaki ba za ku sanni ta wannan sunan ba amma za ku sani ta fannin kwangilar gina gidaje idan ba ku sani ta wannan gefen ba za ku iya sani na ta gefen sai da gwalagwalai ko kuma gina stores da suka yi yawa a cikin wannan jiha tamu ina kuma alfahari da sos ɗin da na gina don na ce muku sama da guda hamsin mallaki na ne. Ta alaji abu ne da mamaki ba mu kawo ba kamar ka a ce ka ɗauko. <laughs> To ai kamannin nawa ne ba da damar in kawo kun saboda ni ma na ga kamannin da nake nema. Har yanzu abin da mamaki yake ba saboda ban taɓa ɗauka a rayuwa ta zan tsaya da mutum irin ka ba. Faɗa in faɗa. ya to idan ma mafarki ne ki farka ki ga zahiri a gurguje zan so kamar yadda kuka bani wannan dama ku sake bani wata damar wata rana in sake kawo muku ziyara makamancin wannan To ai ba wani abu alhaji mun ba ka dama ke so mu tafi an ka dama alhaji ba komai wallahi to godiya da shi a gaida mutanen gida Alhaji lafiya? Ko maka wani laifi ne dan Allah ran annabi ka yi haƙuri. Na ka tafi kuma baka daɗe ba ka dawo yanzu. <laughs> Ajiya Farida nan. Biki yi laifi ba. In ma laifin kika yi an yafe miki domin ba za ki taɓa yin laifi ba a cikin fadata. Dam. Muhammad ta ce in miƙa maka gaisuwa ta a gare ka. Amma na ji daɗin wannan al'amari. kasancewar gaisuwa da ba wata aiko mu to amma ba domin karancin lokaci ba da ita ma na je na gaishe ta amma zan samu lokaci na musamman don in je in gaishe ta ha ba na ji ai wannan irin aikin ba na ku bane to saboda me kika ce haka kada ki tsame ni daga cikin sahun waɗanda sake jerin sada zumunci musamman ga waɗanda suka ɗauke musu hankali irin ki. Ba haka ba ko a yanzu na san ka bambanta da sauran masu waɗanda na sani kuma ka je da kanka da mun talakawa. Don haka ka ɗauko mu yi da ƙawata ka kawo mu gida. Ai abin alfahari ne ko. Wannan ba wani abu ne da zai zama abin damuwa ba. Ni wannan godiya da kike mun na nema wani abu ne guda ɗaya da zai mai gurbin godiyar da kike mun. alfarma kawai nake nema a gare ki idan ina da iko da shi insha Allah ne kuma zan bayar ina son ki bani wata dama ne da zan dinga zuwa ko gaisawa mu dinga yi kasancewar na yaba da hankalinki mutuka to alhaji ai ba za a daura maka irin wannan a dakata dakata wannan damar ni na daukar wa kaina so nake kawai ki bani dama na baka dama ya tafi eh, ya tafi zuwa ya ce ba shi dama kawai sai in ga mutum kawai sai in ce mishi da zuwa dai a ce wulakanci mishi <laughs> mu'u ban yi ba in dai na ce mishi to shikenan ba matsala zuwa ko ke fa gaba na ya faɗi mama kenan. Ai in gaya ma malam wannan magana da nake gaya maka da gaske nake. To in ko da gaske ne, Allah ne kawo mana rabon mu har gida menene dangantaka alaƙa tsakanin shahararru kuma shakin mai kuɗi kamar alhaji zuli da fakiriyar yar mu farida gaya maka suna hira kawai na leƙa na gansu ka gani ba wani sha'awa <laughs> wallahi tallahi soyayya ce soyayya ce miraran Allah kaɗai shi ya bar wa kansa sani amma irin halin da suke ciki na soyayya tsakaninsu wanda ni na gani kuma na sani soyayya ce tsakani da Allah Ina san haka hmm? wato Fatima Allah buwa yi gagar misali da ya tashi ba mu haihuwa sai ya ba mu mace mai albarka da tafi mazaje guda goma amma ba na mantawa ka taɓa gaya min cewa kai ka fi son ka samu ɗa namiji saboda ya taya ka aikace aikacen gida yau gashi ya mace ta maka rana <laughs> wallahi fatima ba ki mantuwa ai ba ki sani ba zuwan alhaji jazuli yanzu shine ya maye gurbin roƙon allah da muka yi ya ba mu ɗa namiji kin ga amfanin addu'a kenan alhaji jazuli shi ya maye gurbin saboda me kwace haka baba sai ki ƙara so ki zauna a yi maganar da zo ki zauna Um, Farida. Mahaifiyarki ta gaya min cewa Alhaji Jazuli ya zo wajenki a gidan nan. Haka ne? Eh ya zo. Ya ce ma zai dinga dawa lokaci-lokaci marasa da zumunci. To tabbas kin fahimci cewa akwai alaka ta soyayya tsakanin ku ko? Kada ku min haka baba. Ni bai mai maganan haka da shi ba. Yaushe kika zo mara hankali haka Farida? yaushe kwakwalwarki ta fara tsara miki yadda za ki yi musu da mu kuma yaushe kika kasa gane hasashe gaskiya ne kada ku min haka baba ni ba mai maganan haka da shi ba ka ji wauta da shiririta irin mayarinta in ba ke ba tsuntsu daga sama ga sashe ke ba ki san yadda za ki ɗauka ki sa a bakin ki ba sai an nuna miki kuma ke faɗar haka ke ba mace ce ya kamata ki murza akarin maganar ta ku da koma soyayya Na gane mama. muna kokari ne ku bujuro min da wani salon abu wanda ban san ku da shi. Na dafa ki da alheri Fatima. Wannan tunani ne mai kyau amma ita da ike susu ce ta gane hakan ba. Ba ba musu nake da ku ba. Gaya muku nake abin da ke tsakanina da shi. Wallahi babu wani abu face mutunci. Amma gaskiya ni ba zan iya tallan kaina ba. Ko ma da a ce ina san shi. ku daina irin wannan tunanin a cikin rayuwar mu Fatima a zatonki me yarinyar nan take kokarin yi hauka kwarai da gaske kwarai da gaske tabbas hauka take shirin yi amma in ba haka ba yaya Allah zai baka dama ka yi wasa da ita Ya eh, Fatima amma babu komai ni na san abin da zan yi in ita ba ta san amfanin kanta ba mu mun san amfanin kanmu na gamsu da kalaman kamalan ka hukuncin da kaga ya dace yana ba wa iyaye ‘ya'ya ne ba don wani abu don su taimake su in ka suna da damar taimakon nasu. Hmm. Mama ban fahimce ki ba. Farida, ki fahimci wani abu. Sau tare a rayuwa ɗan adam yakan samu dama sau ɗaya ne. Idan har ya bari ta suɓuce mishi ba zai ƙara samun irin ta ba. Yanzu ga misali zan miki kamar alhali jazurin Allah ne ya baki shi ba wai wayanki ne ya baki shi. Idan har kika bari ya su suɓuce miki ya kike tunanin samun irin irinsa a rayuwa to wannan wata dama ce kar ki sake ki wasa da ita mama kenan in ban samu wannan daman ba idan har da rai da lafiya wata rana zai iya Ba mu abin da yanzu ki gane ba shi ne bai face mai soyayya ba cewa zai dinga zagayowa muna gaisawa to sai ki tanadar ma nasa tanadi mai kyau ki fahimci wani abu mahaifinki ba yi da shi iya buƙatar taimako kar ki zama sanadiyar asarar samun taimakonsa. Shi kenan tun da gaji ka ce insha Allah zai Ki Allah ya miki albarka. Yanzu abin da nake so da ku shine ku tura min da email address din so that sai in tura muku hotunan motocin. idan sun yi sai a turu su kawai it's all right i'm grateful na gode a alhaji na santa na san halinta tana da wani jijji da kai da kau da fuska kaga yin haka zai kasance ba za mu iya fuskantar ta ba <laughs> Ismail ismail gani ɗaya tak na yi mata na ji ina da bukatar ta a cikin gidana sai da na ƙasƙantar da kaina don in samu kanta na bita muka jeru da su har zuwa gidansu alhaji da kanka ai kamata ya yi ka sa a binciko maka ita kafin ka je da kanka <laughs> da ko bukata ta bata biya ba kasancewar abin da na yi ya sa bukata ta ta biya har ina da wayansu lokuta sau ba adadi da zan iya ganawa da ita don mu gaisa kamar yadda nake so amma ka san wani abu kamata ya yi ka kullo mata ta sama ismail kamar na so in fahimce ka amma ka fahimtar da ni ah, alhaji kamata ya yi ka gabatar da kanka a gaban magabatanta ka kuma ɗauki kayanka na yaƙi domin fuskantar iyayenta gan ka gama da su to kuwa ka shiga zuciyarta babu wani sai kai abin nufi kenan Ha <laughs> lallai ismail kai abokin tafiya ne yadda ka ce haka za a yi na gode ismail amma gaskiya umma hainin sun yawa ni ma dai haka nake gani amma ai duk da na san yana da halin da zai iya wannan abin ko amma ni zan mishi magana ina abubuwan sun yawa a a kakki mai magana ya rage ke dai yanzu dai ki je kofar gida yana jiran ki ki je yana jiran ki ki ji min yarinya fara ta mai min da hannun agogo ba wani irin ya rage je ki a tabbi

ni gaba ɗaya ka san menene abin firgita ne saboda abin ya yi yawa bai yawa ba kuma ban yi mamaki ba in ma har zan yi mamaki to bai wuce in yi mamakin wannan yarinya ba mamakin menene ba kwarai da gaske saboda dama da kika samu da kike so ki yi wasa da ita ga ta har gida har ɗakinki kai har hannunki ni ba san shi nake ba amma yake mai irin wa'in mutum. Kai da faɗa ce ana son lalaci banza lalaci ne. Ke kin san abin da ake nufi da hamshaki mai kuɗi kuwa? Kin san abin da ake nufi da mai arziki? Ai gani ne babu wata maganar soyayya tsakanin mu da shi balantana ya dinga mai irin wa'in cututtuka. Ki dan lantafa mana baki. Ai labarin zuciya fuska ake tambaya. Kuma kyautatawa ai tana daga cikin dangin soyayya. shi kuma ba shi da lokacin da zai tsaya ya dinga bayyana miki soyayyarsa saboda haka wa alaikum salam mm. mm. na yi matukar farin cikin zuwanka a lokacin da nake da bukata haka ne wato dama ya kamata a ce mun zo mun kawo ziyara ta girmamawa a gare ka bai kyautu a ce mu zo mu dinga tsayawa da yarinya ba tare da an san dalili ba shi yasa muka ɗibo jiki da ni da amini na malam ismaila don mu zo gare ka haka ne wani da gaske kuma haka shi zai tabbatar mana da shirin da kuke da shi akan yarku ai malam sama'ila babu wani shirin da ya wuce karatu kuma farida tana nan tana karatu alhamdulillah duk garin nan wane ne bai san alhaji zazuli ba mutum ne mai taimako da kyautata wa al'umma kuma idan wata hulɗa ta shiga tsakaninka da alhaji jazuli ko da ta wucin gadi ce ai kai kaka ka ta yanke saka to alhamdulillah yanzu suna da alaƙa da ‘yata. Ni ne zan fara godiya akan haka, sannan kuma in ƙara garzayewa in yi godiya domin alherin da alhaji aiko mana. Na gode, na gode alhaji, na gode. Ba haka ba dai baba, wato wannan da yanzu muna nema ne ka ba shi damar gana da wannan yarinya domin su sa santa da junansu. haka ne to wannan yarinya dai ni ne mahaifinta ni ne ubanta kuma ni na ba alhaji auren duk lokacin da alhaji ya buƙaci a ɗaura aure tsakanin shi da farida to a shirye nake eh yawa ba sama ila akwai kuɗin mako malam tijani ga waɗannan kuɗi naira dubu ɗari biyar wannan ba sadaki ba ne to alheri ne maka sa'annan kuma akwai shaddoji da atamfofi a cikin mota kasancewar dare babu yara a unguwar shi sa ban sako da su ba amma tun da mu muke nema a gare ka zan kwaɓa babbar rigata da kaina zan ɗebo sun jido sun kawo sun gidanka <laughs> babu komai alhaji na gode na gode kwarai na gode kwarai na gode alhaji na gode na gode mu ya kamata mu godiya to shi <laughs> Zubo wata shadda zan girman Allah. Wanda kai da ka sa. Arziki mai daɗi. Eh. Arziki mai daɗi. Kalli wannan atamfar. Ga su nan fa. Ah, wannan ɗinki ne ma. shikenan sai ta sa kayanta please ga atamfofi ma a'a wannan ya ɗinki ne ma gaba ɗaya Mala ce ya ba ka kuɗi. A'a, ban nuna mu dai gama mu dai gama sai waɗannan tukunan sai nuna miki kuɗin musamman. Amma dai su ne wa'in. Su ne, eh su ne. ɗan laifa. Ƙwarai kuwa duk wacce kika sa a cikin nan kina zuwa gidan biki mata nuna ki za su dinga yi suna ga silikar wani fam shakin mai kuɗi can ta zo wajen bikin mu. <laughs> Kai ma haka za a nuna ka ai a rinka ga hamshakin mai kuɗi ne. Ni dai eh, na sa shadda ɗaya a nan? To haka ne tunda masu tsada ne. Ɗan laifa. A'a. Farida, ya na ga kya murna, abin murna kuma ya same mu. Lafiya? Kuma ya kamata ta zo a yi murnan nan da ita, saboda wannan ka duk dalilin da alhajin Allah ne ya kawo mana. Ya kamata mutum ya nuna farin cikin sa wannan arziki da ya same mu. Kin san Allah, in ba dan da a ce yarinyar nan ba ta mu ba ce. In da a ce rukunta aka ba mu. wallahi ba abin da zai hana in ci bakin ciki take mana dan ne ga abin farin ciki ya same mu ga daula ga kuɗi ga wannan ke ba za ki nuna farin cikin ki ba je ki duba ki ga me me yake sa ta bakin ciki da kuka ana abin farin ciki kuma a ce an bige da bakin ciki labarin mahaifinki zai zama tarihi ke ce mutum na farko da zai bayar idan ya kafe akan abu ya kafe ginin, ba mu da ya isa ya canza shi to kuma ni ban san dalilin ki na kin wannan mutumin ba mutumin kirki mai taimakawa jama'a mai taimakawa iyayenki amma ke ki nuna a duniya ba wanda kika tsana sai shi mama ku yi haƙuri ni ba zan ki amince muku akan zaben da kuka ba ko wani iri ne amma ni abin da nake tsoro shi ne gaba ɗayan ku kun ga kuɗi ko rikici ko me dalilin haka ne ban sani a'a ba rikicewa mu kai ba wannan kar isha ba haɓar sanin ki ko nasa muna nuna farin cikin mu ne a matsayin mu na iyali a gidanmu ni fa umma ban taɓa san shi ba wani lokaci ba a gane abin da za a so lokaci ɗaya <laughs> da shi. na tabbata za ka sanci wani abu a tattare da shi wanda zai sa ki so shi ki daina kuka ki sha ruwan ki wurin zai zama tare. Ismail na yi mamaki kuma na yi farin ciki matuƙa yadda dattijon nan ya karɓi mu ba tare da mun sha wahala. ai ban yi mamaki ba me yasa ka ce haka saboda ai ya riga ya san ko kai waye a garin nan ko kana da hujjar faɗan haka yanzu Allah ya wadata ka da kuɗi a duniya kaga zamanin na yanzu zamani ne na kwaɗayi kaga dalili kenan suna da kwaɗayi mutane Ismail to ya zama mara dole mu dinga godewa Allah tun da shi ya azurta mu ya kuma ba mu dukiyar da za mu share hawayenmu da ita Allah abun godiya yanzu yaushe za ka tura Usman ka fi kowa sanin halina kuma ka fi kowa sanin cewa ni ba na sanya akan lamari irin wannan zan yi gaggawan turawa matsayi da rana kafin wani ya zo ya samu na kafar angulu ismail ina da buƙatar ka taka mu saboda containers ɗina sun zo in je in duba an ga me suka zo da shi kila da rabanka <laughs> ya hajji ba ka gajiya hai allai, allah saka ya ismail ya wato nakan ji daɗin shawarwarin da kake bani farida manyan gari ina son ki saki jikinki ki hanga ki duba idan mun yi aure da ki ki zaɓi duk ƙasar da kike so a faɗin duniya za mu je mu huta na tsawon watanni biyu kin yi shiru baki ce da ni komai ba ina kaman kafi ni sanin duniya ka jajje kasar da dama ka gani fa ban taɓa zuwa ko ina ba zan so in ji ra'ayinki da bakinki domin zan so a ce na fara miki adalci ta hanyar jin ra'ayinki kai ya kamata ka saba inda ya dace da ni na baka sabi ko? haka ne to tun da kin ce haka Ana wa tunanin ina ganin na zaba miki ƙasashe guda goma da zamu zagaya goma sun yi yawa sun yi kaɗan farida har yanzu biki tambaye ni labarin kaina ba biki kuma tambaye ni labarin matsayin iyalina ba a ina ga a wajen iyayena ka samu amincewa ta ko na ɗauka duk sun maka wa'innan tambayoyin da ya kamata a ce ni na sani su ma duk sun sani sai na ƙara tambayin ka ba haka ne na sanar da su amma ba lallai ne su sanar da ke gaba ke ba zai kyautu a ce ke makin tambayi naki da kai ni zan shiga gida ina rasu wajajen gobe saboda kai na yana dan tsara ayya sannu amma wannan ciwon kai bai mun adalci ba zan so ki shiga ciki ki fito domin mu tafi asibiti ai ina ga sai an je asibiti ba saboda lokuta lokuta wajen tsara abu da yake so kawai shi ne tsawon na zuwa ga wannan kuɗi ki karba kada ki ce min ba za ki karba ba domin in baki karba ba zan biya ki har ciki kuma in bayar a gidan a karba mata a dangare me ne kake shigo ki a baci haka damuwa ce ta sani haka yanzu dan Allah ya annabi raki ce zuciyarki wannan damuwa ba sai na zauna ina maimaita miki wannan maganan ba kullum ban san yadda aka yi alhaji juzuli ya shiga cikin rayuwar ku ya kwankwasa muku ita ba ni kuma gashi har yanzu na kasa saka sansa a cikin rai. kada ki kuskura ki fara wannan tunani saboda ni na san nan gaba sake ji sansa ya shiga zuciya gidan yana da abin da za a so shi farida wata rana hakan zai iya bayyana kin gani na dawo ko farin ciki ba ke ba kama ba bace ita ce damuwa ce ta sani gaba na rasa inda zan sa kaina damuwa kada dai damuwar rashi na ne a kusa da ki to inda dai damuwar rashi na ne a kusa da ki ga hashim din ki ya zo wajen ki duk da dalilin haka ma amma wannan karan dalilin ba ta hanyar ka ta biyo ba to ina buƙatar ki sanar da ni da gaggawa menene yake faruwa Hashim aure da ni zai me kuma na aure baki shiga ba wallahi farida baki shiga ba na fi ki shiga wannan halin duk da dai yanzu na fara shiga mu rayu tare mu yi tare mu daidaita a mafarki ɗaya tare mu je makaranta tare mu taso tare amma lokaci ɗaya a ce a wani alhaji da zai raba ni da ke farida Kadda a ce kana suna kamar yadda nake son ka. Haba Farida, saboda Allah Farida sai na faɗa miki ina son ki. Shin ka kusa cutar da mu? Dama kana suna shi ne baka faɗa mana a samu dalili wajen dakatar da abu. Ba saura mun Alhaji ba. Me yasa baka gaya min ba? Farida, to bari in gaya miki abin da baki sani ba. Ta dalilin ki na shiga neman sana'a. Rana zafi inuwa ƙuna. Wata rana a ƙarƙashin gada nake kwana. Saboda ba ni da inda zan kwanta. wata rana sai na jira mai shayi ya tashi kafin in kwanta akan teburinsa saboda idan na dawo na turo iyayena ci tabbas ina da sana'a a bani ki amma yanzu a ci wani alhaji zai raba da ke ko zan farida hashim kada kai kuskura kai tunanin wani zai hana mu cin mai junan kada kai tunanin wani zai hana mu mallakan junan wannan har na samu karfin gwiwan dakatar da alhaji wajen aure na farida farida 是，可这可有办法是了？可是现在好厉害。